بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة ولغنى الناس العاملين والأئمة اربعه المجتهدين والمقلدين والكفار إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na sahihul muslim wanda muna cikin kitabul masajid wa mawaqi'us sala kuma muna bado na 48 باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على عتيق وقمرة وثوب وغيرها من الكافرات wannan babu abin da tattara ke nan kuma farkon hadisi na ya bin yahaya ake cewa haddathana yahaya bin yahaya قال قرأت أمان على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعالي صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي أجدته قال أنا كل مالي وقمت إلى أكيل لنا أن اتودى من طول مالي بك ونجحته بماء فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت أنا واليتيم واليتيم وراه والعجوز من ورائنا وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم فرق وانا حديثي hadisi ne wanda yake yana بابا matsayi babba wajen ga yadda su yi ya ya tuna ya ce rokin shi yake na karanta kan maliki dan anas an ishaq bin abdullah bin abi dalhata an anas bin malik an jaddatahu mulaikata lalle ka kassa mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li da'amin sana'at ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani abinci da ta aiwata wa akala minhu sai annabi ya ci da abinci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci sun maƙala sannan annabi ce ƙumu ku usalliya lakum ku tashi ku yi sallah don ku qala anas bin malik anas maliki yace hukumtu sai ni tashi ni ila hasirin lana kad zuwar da min ule ma lubisa zuwa ga tabar mata mu kuma ta yi bakin irin domin tsawon dadewarta fana da hatuhu bi ma'i sai ni yayyafa ma wannan tabar ruwa فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظوم الله يتاشي يتعي wasafaftu ana wal yatim da ni da maraya mun kai sahu wara'ahu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wal ajuz min wara'ina tsohuwa ita kuma ta tsaya bayan mu fa sallallahu lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn annabi ya sallaci raka'a biyu da mu wasa sun ma karfa sannan juya anan wannan hadisi idan muka dube shi da kyau da kuma idon basira fuka ha'u da usuliyun sun yi da akamu da yawa cikin wannan hadisi an yi buga cikin littafafito na farko akwai halaccin yin nafila da jami'i. cikin wannan hadisi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu fal usalli lakum suka tashi da shi Anas da wani yaro maraya suka sahu bayan manzon Allah sannan ita tsohuwa ta tsaya baya gare su wato mulaika wannan ya nuna ana sallan nahila jami'a ah, kuma akwai wata magana wadda ya kamata makaranta su kula kada mutum ya karanta wani hadisi kuma shi walwale wani hukunci da an ka domin ɓatan kai in ka karanta muktasar khalil ko ka karanta a masalik ya ce wa jam'un kasirin linablin aw bi makanin mustahiri yana karhanta taro mai yawa na jam'i da nahila ko gaba giri wanda a shahararre in ba sallah alkawarji ba in ba da sallah asham su fuka hawa malikiya sun karanci taro mai yawa don nahila da jam'insa a nan sun yi la'akari da wannan hadisi duka-duka mutum uku na bayan manzon Allah wannan hadisi ya gwada halaccin nafila cikin jama'a kuma hadisin nan ya nuna tabrikun rajul salih wal alim ahli manzil bi salatihim fi manzilihim mutumin kirki idan wasu jama'a suka kira shi domin neman alfarmarsa da albarkarsa cewa muna son ka zo don wata liyafa da mun ka shirya maka to babu laihi su nemi yayi nahila raka'a biyu gidansu ko in lokacin sallah ya ba wa sallah cikin falon su ko wani wani hadisi ya nune da haka a tattare da wasu malamai sun ce abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tayi muku sallah annabi ya yi wannan magana domin ya karantar da mata yadda ake sallah domin masu halarta sallah manzon Allah wanda ke gani yadda yake yi mazana to sai ga shi yanzu ga mulaika kusa ga ma'aiki tana ganin af'alu nashi na sallah wannan hadisi ya nune da haka domin kaɗan ne kwarai mace take mushahada da af'alu af'aluhu sallallahu alaihi wasallam fil masjid da wuya to annabi ya ne ta halarci wannan ta san shi domin ya karantar da ita in mun dubi wannan hadisi akwai halaccin sallah akan tabarma da duk abin da ƙasa ta tsirantar akwai halaccin a sallah bisa da malamai ma su yi ijma'i akan wannan akan ya halatta a sallah akan tabarma ya halatta a yi sallah akan duk abin da kasa ta tsayartar kuma a wannan ya nuna wato abin da a tushe da sutura ko hida musamman irin tabarma to tsalki da ta zo ka iske tabarma an shi hida ko daga gidan wa an kai to da ita to abinda a tushen ta tsalki tana iya sallah bisa gare ta sai ya an tabbatar da tana da najasa wannan sannan a kori tsalkinta domin annabi sallallahu alaihi wasallama an zo da wannan tabarma kuma min tsule malibisa fa qumta ila kasirin lana qad zuwadda min tsule malibisa فنضحته بماء فنضحته بماء كما واتو idan muka duba nan wato ya nuna wannan hidar da an ka shinhida ko da tana da wani abu wanda ake tuma na najasa sai an kai mata yi ta wa nadahtuhu bima'i to da wannan kuma hadisi Imam Malik rahimahullah da almajiransa sun kai hujja ga wata matsala shahuriya wadda ta shaharan tsuwa domin shi ana ziyarci faƙumtu ila kasirin lana ƙadizuwar da min ɗule ma na bisa فقمت إلى قصير لنا قد زود من طول ما لبسا من طول ما لبسا don tsawon lokacin da ake ɗaura ta mun gane wannan ko wato min ɗuluma nubisa don tsawon lokacin da ake ɗaura to da wannan hadisi imamu malik da almajiransa suka yi ittifakin cewa suka yi hukunci idan mutum ya rantse bai ɗarma sutura to in ya shi da suturan nan ya hauta to ya faɗi eh ne dafa min dulu malubita eh hatta da da amma gun shafi'iyya bai haɗe ba sai iya ce wallahi bai hawanta amma iya ce bai ɗaurawa sai an shi hidaya hau bai haɗe ba wannan shine hukuncin masaba shafi'iyya amma gun malik tunda an ka ce min ɗuli malu bisa to kalmar nan ta kasai Allah ya ganar da mu saboda haka in mun ka dubi hadisin nan ya zo da akamu masu yawa kuma daga ciki akwai karɓa kira da duk wanda ya kira ka da abin da ya shahi wata ma'adaba da shirya ba sai walima aure ba ko da mutum shirya wani abu ya gida na matsayi ne na musulmi ce ina gayyata kawani ka zo to wajibi na ka amsa sai ya akwai hamzarin da ka sa juma'a ta waɗi ba kai laifi ba Allah gane da mu so mu zo mun bar hadisin so mu zo karatu wa hadathana shaybanun faruh wa abu rabi'in ma an abdul warith قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن ابي تيار an asim da malikin kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam a hasanan nasu khuluqan annabi ya yi kowa kyawun ɗabi'a. dabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi kyawu daga ɗabi'a kowa wa rubbama ta'dhuru as-salatu wa huwa fi da yawa sallah ta halartu amma annabi na gidanmu in ji ana dan malik fa ya amuru bil bisari sai ya umarni da shi hida allazi ta hata huwa da karkashin sa fa yuko nasu a share ta wato a kakkade an tara wani kura haka summa yanfa sannan hawa mata ruwa summa ya ummu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya yi mana limanci wa naqumu tsaya kalhu bayan sa fa yusalli bina ya salla da mu wa kana bi saduhum min jaridin nakhl a wannan lokaci shi hida su daga kabar dabino ce dangamin dabino da shi ake abin nan tabarma حدثنا زهير بن حرب حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي ko da annabi shigo gummu wato in ji shi anar to bai kasance ba sai niya da ummi da uwa da ummi haram wato khalati abin nan eh, kawara jita ba qala sai annabi ce qumu fal usalli bikum ku tashi sallah da kuwa kuma fi gairu waqti salati ba lokacin sallah na ba amma annabi ce mutane ya mun sallah fasalla bina ya salla da fa qala rajulun li sabit amma wani namiji ya ce masabitu wato kun san an ce haddasa an Sulaiman an sabitin ko to sai wani namiji ya ce masabitu aina ja'ala anatan minhu shin da annabi sallallahu ina ya sanya anas qala ja'alahu an yamini ya sanya ya dama garai sun da alala ahlul baiti sannan annabi ya yi muna addu'a mu mutanen gida da kulle khairin ga dukkan alkhairi min khairin duniya wal akhira na alkhairin duniya da lahira fa qala ummi sai uwata ta ce ya rasulullah waidi muka dan hadimin ganaka ud'u Allah lahuru kamar Allah hadimin manzon Allah shine Anas qala fa da ali ana da yake sai annabi mai addu'a bi kulli khairin ka dukan alkhair wa kana fi akhir ma da ali bihi ya zan karshen abin da annabi mai addu'a da shi ya an qala annabi ya ce Allahumma akasir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi annabi yace Allah ka yawaitar da dukiyar Anas Allah ka yawaitar da ƴaƴanai Allah ka sa mai albarka cikin su wannan ya tafa ya tafi eh, to wannan hadisi ina cikin hadisan da aka hujja da su ga masu gitta ma magabata waɗanda aka karkatar ta fahimta cewa ya an ƙara sallah ba a addu'a ya an ka hujjace su an ce wa iza fa iza farakata fa sabu ila rabbika faragatin sai ce a ah? to mi ana an ka ce a ruka ai lahira ai eh, lahira to amma annabi gashi ya yi sallah ya gama ya ila lahira ya ruki duniya to kuma sai ina ha wato kullum in mutum zai magana ya tuna da cewa shi fa abin gada zai faɗi to shi ko mi za a faɗa mai kaka sha ya gaba in ka sha ya gaba ka sa ka cikin matsala in baka sani ba tsaya nan baka sani ba amma kaka ce babu cewa babu matsala na kuma cewa babu kakan da ilmi to don haka daga cikin abin da ya bayyana na mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da uwar Anas ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi musu addu'a mutanen gida take ya manzon Allah wai bi muka kun san uwa tana son karamin da wai bi muka ya rasulullah udu wallahi lahu na min gana ka roƙa mai Allah sai annabi ce Allah kai wata da dukiya sai kai wata da yayanai kuma ka sa mai albarka cikin su eh eh ya sai نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته annabi ya yi sallah da shi ya yi sallah da uwarsa ya yi sallah da khalarsa kawanyarsa qala fa qama ni an yamini annabi ya tsaye da ni dama magarai wa qama al mar'ata khalfana ya tsaye da mace bayan mu wannan ya nuna idan mutum zai salla tare da namiji da mace kuma su ɗaya na so namiji sai tsaya dama ce amma mace tsaya da baya wa haddasana wa muhammad ibn musanna haddasana muhammad ibn ja'far ya ji da iznadi وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد فيما وانا مالبي يا قال ما وانا حديث كارهن غيوا حدثنا ويحيى بن يحيى التيمي التميمي أخبرنا خالد بن عبد الله ها يا جد إسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام كلاهما عن شيبانين أنا عبد الله بن شداد قال حدثني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تابعني لاباري قالت تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا هزاءه النبي يا بينا صلى ليكو إنا دورة لشي وربما أصابني ثوبه ديوا سوى منظوم الله يشاهيني إذا سجد إن يا سجده wa kana yusalli ala humratin ya zan yana sallah ga wata shahida da ake kira al-humra shahida al-humra ba ta boya gare ku mujaddid ya yi magana ta cikin ihya sunna Allah gane da mu <clears throat> na'am wa hadathana Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Abu Quraib qala hadathana Abu Muawiya ha ya jiru iznadi wa hadathani Suwaid ibn Sa'id قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حا يجب إذنادي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شياشك عندما أيتي صلى الله عليه وسلم هو جده يا ساميش يصلي على غسير ينا صلى أكنت برما يزدد عليه كما ينا صلى أكنت wannan ana a kan tabarma ana kuma sallah bisa gare ta taimama abba a yi bisa gare ta sai inda kura ta rufe ta wannan in ya zama masallaci yana da daɗe to in kura ta rufe ta to wani ana yi eh, domin wajen taimama turɗa ta haikomi haka fuka hau suka ce na malikiya eh? irin ƙurajiya eh. don haka ashe kenan a in mun dubi waɗanga hadisai da aka karanta hijabatu da'awa min alwajib tana daga cikin wajiban wa in lam takun walimata qursi hmm. ko da ba walima an mai ta ba babu saɓani gun maluma cewa amsawa masharu'i ne an sharanta amsawa Allah ganar da muwa na'am babu farar salatin salatin jama'ati wanta zalin sala wannan babu abinda zo shi muna bayani falala da alkhairi na sallar jama'a da kuma sauraren sallah a ah, shin ana muhimmi kenan idan mutum ya zo masallaci kada ya gaugawa ya yi ƙoƙari ya saurara a zo a sallata da shi sannan a sallar jam'i tana da daraja domin darajar ta tana da yawa kwarai aƙalla 25 daraja حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته صلى النمزي wato cikin jama'a ta ƙaru da daraja akan sallah ta gida wa salatihi fi suqi ta ƙaru daraja akan sallah ta cikin kasuwa kai da yazo awa 20 na darajatan wato daraja 20 da wani yanki bai kai goma ba ya an ce 27 eh bai eh to mutum ya sallah cikin jam'i ya yi sallah gida da daraja abin da ya kai 20 da wani yanki ya yi sallah cikin jam'i ya yi sallah kasuwa sai ana nufin sallah ta gida amma shi kadai mu da sallah ta cikin kasuwa ta yi ana nufin shi kadai amma da jam'iyyai da wasu to da ba hita ba na'am wa zalika anna ahadahum idza tawadda'a wannan dalilin wannan magana dayan su tuba ligai idan ya alwala fa a hasana rubu a ita wata da alwala sun ma'ata almasjid sannan ya zo masallaci la yanhazuhu illa salatu ba abin da ya yake shi da gida sai sallah la yuridu illa salata bai nuhin komai sai sallah falam yahdu khutwatan bai zambiya zambiya illa rufi rufi'a lahu biha darajatun sai an daga daraja ce da wannan zambiyar wato duk ya daga sawunsa zai na masallaci yana tahiya za a daga daraja ta da wannan daga sawu hudda anhu bi ha hadiyatu duk ana kayar da wani kuskure da wannan zambiyar a taya da hular masjid ya shiga masallaci fa idza da halar masjid ya shiga masallaci to kana fi salati ma kana fi salati hiya tahbisu duk wanda ya shiga masallaci da niyyar sallah to ya kasance cikin sallah matukar sallah ya jira matukar dalilin da ya sallah ya tsaya to ya zan cikin sallah wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi mala'iku suna neman gafara suna salati suna ba da ladar ala ahadikum ga ɗayanku ma dama matuƙar ya dawo mafi majlisi wurin zamansa Allah zai salla fi wanda ya salla ciki yana ziki ya ƙulu na Allah marhamhu Allah ba ga ku mala'iku na cewa Allah ka ji ƙaya ne Allah ka gawarta mishi Allahumma tub alayhi Allah ka karɓi tuba ka gashi nan malam yuzifi matukar cikin zaman da ya kai bai cutar da wani ba menene cutarwa ya jawo wani su kama cikin gumi suna bacin wani ko kuma ya cutar da wani cikin masallacin nan ko da shirya wani sharri ko na malam ya hudu fi matuƙar bai yi ɗuni ba ciki wani fassara an ce matuƙar bai ya hadasi ba ma'ana bai yi bawaɗi ba bai yi tusa ba a in ya yi to ya da sallah domin alwala ta kwanci ya alwala ta kwanci akwai shirin sallah babu don haka kaga ya haita da wannan shirin Allah ganar da mu aha ban ji ba in eh, yana cikin masallaci a kowa ya daga inda ya salla ba a yana canjin wuri babu komi na'am حدثنا سيد بن عمرو بن الاشعثي اخبرنا عن بصو ها يجد النادي وحدثني محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا ها وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة كلهم عن العامش في هذا الاسناد بمثل معناه بمثال معنى ايرن wannan hadisi duk sun jo shaka na'am وحدثنا ابن أبي أمرا حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه mala'iku tana salati akan ɗayanku mutuƙa yana nan zamna wani zamanai ta ƙulu Allah magafir lahu Allah marhamhu ta cewa Allah ka gafarta mai Allah ka ji ɗaya ne malami bai hadasi wa ahadukum fi salatin ma kanat as-salatu tahdisu ɗayan ku na cikin sallah matuƙar sallah yake jira ayi to yana cikin sallah wa hadathani muhammad ibn katim hadathana bahazu hadathana hammad ibn salamata an sabit an abi rafi' an abi hurairah an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu al-abdu fi salatin ma kana bi musallahu bawa bai gushi bana cikin sallah matuƙar yana wurin sallarsa yantaziru sala yana sauraron sallah wa taqulu malaikatu allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu na ce Allah ka warta mai Allah ka ji kansa hatta yansarifa sai ya juya aure wurin su ko ya hadasu qultu ma su qala yamsu wato shi tusa aure aure dan ko shi huci wannan shine abin ake cewa ma hadasi eh Allah ya sauka aha na'am bai da niyyar hita yana na yana zigiri? Eh? eh eh shi na ba matsalacin da yake ba eh, yana ci ya kamata mutum shi boli horwaje wajen Matsalaci na na eh? ban Banjaba. ba an gane magana kan huci durar rihi حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاتي ما دام الصلاة تحدثه ɗayan ku bai gushe bana cikin sallah matuƙar sallah ta tsare shi la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salat babu abin da ya tare shi zuwa zuwa inda iyalansa in ba sallah ba to wannan bawan Allah yana cikin hukuncin sallah kuma da wannan an kai jayayya wasu daga cikin sahabbai da wasu kan abin nan mas'alar sa'a ta ranar juma'a in ka karanta mu da malik kana gani a domin sa'a ranar juma'a ta da kauli wajen 40 to amma wani yake tana nan tsakanin rana ta faɗi zuwa a yi sallar juma'a sallar magariba sallar nan abin da sa'an nan take to na ce ya za a ce sannan take alhali an ce wato abin da wanda ya muwafaka da ita alhali na cikin sallah ta ce ai mai sauraron sallah cikin sallah yake na da haka wannan halin na aka magana kai rana kamin tawa da ranar juma'a ta shiga ana tunanin kai daidai da wannan sa'a kamin eh, rana tawa in ta yi dunduwan nan kamin a magariba wasu na ganin nan sa'a ta nan cikin motsa na'am حدثني هرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس ها يا جود الزنادي وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عن ابن هرمز عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدكم ما قعد ينتظر الصلاه dayanku matukai ya zauna yana sauraron sallah in sallah yana cikin sallah malami hudis matukai bai hadisi ba a mala'ikatu mala'ikuna addu'a gare shi Allah maghfir lahu Allah marhamu Allah ta ji ne Allah Allah ta gawar Allah ta ji kansa وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام ابن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بناوي da irin wannan hadisi shi ma saboda haka ashe kenan in mun ga duba dan hadisi su ma abinda suke son su nuna muna wato gaskiya zama a saurari sallah na da muhimmanci sannan kuma in an ka kara sallah kada a zahirin hita a tsaya a roƙi Allah shi ma za a samu sakamako mai yawa Allah ta mutu ne babu fadari kasaratul kuda ilal masajid a alkhairi wanda ya tabbata ga yawan zambiya zuwa masallaci ko zuwa masallatai حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna a'zama nasi ajran fi salati ab'aduhum ilayha mamsha wa ab'aduhum wallazi yantaziru salata ta yusalliha ma al-imam a'zamu ajran min allazi yusalliha thumma yanam ma tare da kuwa wato abinda hadisi yake cewa inna a'zama nasi ajran lalle cikin mutane wanda ya girman lada fi salati a cikin sallah Abu ab'aduhum ilayha musha wanda gida ne na nesa sai ya yi tayya mai dan tsawo ne ka masallaci daga rai ba raihu ab'aduhum sannan mahimmisan ta su wato duk wanda gida ne zan kusa ga masallaci to baya da alkhairin lada irin wanda adda gida ne su ga masallaci wallazi yantaziru salata ta yusalliha ma al-imam wannan da ke sauraren sallah sai ya sallaci sallan tare da liman a azamu ajran min allazi yusalliha thumma yanam ya hi girman lada daga wanda wato yake sallata ta sannan shi bacci da sallah ta yi bacci ya tsajaran komi ba wa fi riwayat abi quraibin hatta yusalliha ma al-imam bi jama'ati yana nan yana jira sai ya sallata tare da liman cikin jami'i don haka jami'i shi ma abuna mai nauyi shi wanda Allah sa halima na tare da kuwa haddasana ya yamru ya haya akhbarna an basatu absaru an sulaiman al-taymi ana bi usman nahadi ana bi an ubay ibn sa'd قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه wani namiji ya zama wallahi ban san wani namiji ba wanda adda mahi nisan gida daga garai wa kana la tuqdihu sala kuma ya zan ba sallar da ke kurce mishi ba ya kura sallah ga gida ne nesa ga masallacin manzon Allah amma duk za a sallah kuma da shi akai namiji ya zama haka qala fa qila lahu sai masu kwankwamsa sun ga sun kace wannan bawan Allah aw qultu lahu koko shi ba bada hadisi yake nace gare shi law ishtarayta himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramba abinda ya same yake muke kama a ce kana nan abin da shi mu bakin gulbi amma na aka salla azur da kai da la'asar da magariba da isha'i lokaci sai ka taso da kanka ka kai ai kana ne za ka can shi yake da kafin jaki shi kan sanin jaki yake eh, don shi abin da aka kai maza eh, kuma ana hutawa ga hawa eh? yace lawush taraita himaran mutum ba baka san tarakabu hu fi zalma wa in ya akwai duhu ka hau wa fi ramdan haka in rana ta kona kuma akwai zahi da kawo kuma da kawa wani babu takalmi la haka qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid yace kai saurara bai faranta mai rai gida na ya zannan kusa ga masallacin ba haka ne ka so ina zuwa inni uridu an tuk an yukutaba limam sha'i ila masjid ni ina nuhin in ci gaba da zakuwa sallah a rubuta min tahiyar gada ni alkiyama a yi nisa ta cikin alkhairi na tahiyar gada zuwa masallaci wa ruju'i da koma ta gida idza raja'tu in koma ila ahli zuwa ga na. jiya bayan an gama sallah ya mutu ne ta kuma in zai koma duk sanda ya kuma za a rubuta mai dada abin ga yana da abin nan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ƙara wannan shi wanga ba Allah mai ce mai sai jaki da yake mai hakan ga shi bai yadda ba gane ka a'a ai sallata kowa ya samu to sai an ka ta an kawo a manzon Allah da an faɗa manzo Allah sai manzo Allah ya kire su kai kai mi kace yake ta ne sai ya kiya manzo Allah don samu abin zuwa masallaci wahala ba ta mai ya kuma yana gito duhu ba san wa zai kama da shi ba akwai kwarin ƙasa akwai mi da sauransu yan kunamu da yan tandara macije duci akwai ta akwai eh, abin nan eh, ya kashe mai mai hasalan nan mai ta duci a'a mai hasalan nan wai a ɗangare mai hasalan dama tsiri hmm, dama tsiri ah, sannan kuma yan rana ta kona kuma ga shi lutsa gunoni ba ku tafi ba ya sama abin da ya kawo sai manzo Allah ce to kai ko don mi kace a ah, ni yace ina hitowa da nesa in tawo don fatar Allah shi rubuta min wannan zambe da cikin lada ah, kuma ya rubuta na abin da koma ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka zalika kullahu yace Allah ya hada maka su ka samu ladar sallah ka samu ladar zakwa da nesa ka samu ladar komawa kuma nesa ciwon game jaya shi ga zama to kaka wa sana muhammad ibn al-a'la hadathana mutamim ha ya jid iznadi wa hadathana ishaq bin ibrahim qala abarna jari kilahuma antini bi hadha al-iznadi binawi ya qara mai karfin gwiwa حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته wannan daga cikin mutanen Madina ya zan gidansa a ƙasa baitin fil Madinati ya yi kowa ni san gida Madina wato in an kai ga gida ne sai daji ya yi kowa ni san gida fa kana la tu'dihu sala kuma ya zan sala ba ta kuskure ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah qala wata wajen ana lautai muka ji ciwo muna jin damuwa don wanga ban Allah yana wahala fa qultu lahu ta ya fulan ya kai ware law annaka ishtaraita himaran da ka sai jaki ya kika min rabda ya tsare ka daga zahin rana in in abin nan kasa ta kuna wai kika min hawa bil al kuma tsare ka daga abin nan kwarin kasa maucido qala amma wallahi yace ina shaidar da kai wallahi da Allah nake rantsuwa ma uhibbu anna baiti mudannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ba ni son gidana ya zanwa da kasan dutse wanda an maɗe ga masallacin manzon Allah ya zan gidana haka nan to ban son haka na son gidana ya zan yana nesa gidan manzon Allah zama muna tare da kuwa kala fa fi bihi himlan hatta ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam sai nake to tun da aka ce mu taina manzon Allah sai ne sai tare shi ne Allah ya a bi hawa muka hawa muka tai ina manzon Allah to a kabar wuli ba manzon Allah na labari kala fada a sai manzon Allah ya kira shi yace ba Allah ya kuka da wannan mika ce fa qala hu mithlu zalika wa mai ce ban son gidana ya zan ba da gidanka a wa dutse nan da amma da gidanka wadanda mu ba ni son haka wa zakara lahu annahu yarju fi asarihi ajran yace kuma ya ambata manzon Allah shi shi na tamane samu lada ga kufan saurai abin da ta yi fa qala hu nabi sallallahu alaihi wasallama inna laka ma maka ta sabta abinda kai tsiruri kana neman ka samu ga Allah to naka na Allah ya baka waɗannan abubuwa da su aka su aka tattarawa a cikin ma'auni domin ku dubi abinda aka samu ku dubi abinda aka kasa ma'aunin da za a auna aikin dan adam da an sa sama da kasa ba su cika shi kuma aikin da muka shi aka son asa kaga a kenan bai ban mutum ya bar dallun wala wabdun karamin abu da babban abu yayyafi da ko koma makon ruwa bai kamata mutum ya basu wajen aikin alkhairi Allah ya taimake ni wa alaikum salam haka hmm. eh ai zambiyan mun kasa zambe jaki ta da karamci

ta yi da nesa yake kuma eh biya za a ƙida yawa hmm. zan biya a ƙida yawa sannan daga nan sai sayan gida kusa ga masallaci awar ana su a huta hmm. aha ban ji ba eh shi na ce ma nake zan dai a haƙi yawa ai shi za a ƙida yawa ba ne sake ba halan mulmular taya ba zan biyana ba wa hadathana sa'id ibn am al-ash'afi wa muhammad ibn abi umara kilahuma an ibn uyaynata ha wa azhara وحدثنا سيد بن أزهر الواسقي قال حدثنا وكي وحدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإنسان نحوه وحدثنا حجاج بن مشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو زبير قال سيد جابر بن عبد الله قال na, ديارنا نائية عن المسجد gidaje mu sun zan nesa gaba da masallacin ma'aiki ba ranna an annadi'a buyutana wa naqtariba min al-masjid mun kai ne mu sai da gidajen mu dawo mu sai wasu gidaje kusa ga masallaci fana hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana mu fa qala yace inna lakum bi kulli qudwatin darb to zaman ku ne ta duk zambe da kun kuna da lada wannan kaga aiki don Allah Allah gana da mu حدثنا معمر بن مسنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني جريري عن أبي ندرة عن جابر بن عبد الله قال خلت بقاء حول المسجد أنا أنا أنا نوري ريد سنك يهنت جيه مسلاتي ما قوة أدو أنوات فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد sai banu sallama su ko sun kai ne su ciro su dawo nan kusa ga masallaci fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ta kai manzon Allah فقال لهم في النبي صلى الله عليه وسلم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد لا بار يا إسو نكون أسن كتيرو كداو كسك مسلاتي قالوا نعم يا رسول الله قلت هكذا يا منظم الله قال إذا قد أردنا ذلك مني وانا قال زي منظم الله يا بني سلمة دياركم كتب آثاره وإذا ما كجل جوكم in kun ka fito da gidajen kuzin kwanwa sallaci za a rubuta duk sanda kun kai ku samu lada yaro kun ku taba a saru wannan shi a nasiha da manzon Allah ya gani su Allah ya gane da mu haddathana asim ibn nadar at-taymi haddathana mutamir qala sami'tu kamata yuhaddithu an abina zarata an jabir ibn abdullah qala arada banu sayma an yatahawalu ila qurb al-masjid banu sayma fi juya zuwa kusa ga masallaci qala wal biqa'u haliya wurere babu kowa wa balaga zalika nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya bani salima diyarukum tukutaba asarukum fa qalu ma kana yasurruna anna kunna tahawwalna wallahi bai zan yana faranta mana rai bai zan mun juya wanda manzon Allah yake mu tsaya a rubuta ya hisu ya gani hmm. babu almashi hmm? wa alaikum assalam eh eh, eh. a'a nizimcin tahiya ta wanda an ka ayyana a babu ونجبت ba بعد منا a فرض على alaman أينا wanda an ka ayyana shi ya zama tilas A ah, da wanda a cikin jama'ar wanda an gayyata an kace muna gayyatar jama'ar wani shi ya sanar da cewa an gayyaci mu muna gayyata ku mu zo to duk wanda ta kai gayyaci shi yana tsaye da kamar wannan aka yana haka eh. Eh. eh eh eh eh shi na isali na ya amma zaman ta wajibi gare a baya takarda ko a ambata suna ne ka fahimta ko to amma in an ka ambata sunan wani wanda an shugaba ne an ka ci an gayyata shi ko ya kira jama'a ta tuna na wadda ko hmm. a an saurari karatun sayil muslim daga bakin ashi abdulrahman isa jega allah isa mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe larba a gidan malam sannan misalin kare goma sha biyu na rana kada manta da karatun askari da motasar wanda malam ke gabatarwa a masallacin gidansa sannan ranar juma'a kada a manta da karatun riyar salihi na wanda malam ke gabatarwa majalis suna islamiyya alhaji halil misalin karfe tara zuwa kare goma insha allahu sannan rana alhamis